واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطئ الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وإن شر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زام شغاء ساب بابي daga cikin babuka na littafin fathul majid a yau insha Allah ta'ala bajin da yake karantar da fassara ta aya ta 60 ta suratul nisa alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu qawluhu محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى يتي قول الله تعالى في سورة النساء الله سبحانه وتعالى يافد سورة النساء آية 60 alam tara ila alladhina yaz'umuna shin ko kaga waɗanda suke riyawa annahum amanu bima unzila ilayka cewa sun yi imani da littafin da aka saukar maka wama unzila min qablika da littafai da aka saukar kafin kai al-ayat wato har zuwa ayoyin da suka zo bayan wannan wannan babi yana magana ne akan fasarar wannan aya ta suratul nisa'i qala al-imam ibn kasir rahimahullahu ta'ala ibn kasir yana fassara wannan aya ta 60 ta suratul nisa'i yace wal ayatu a'ammu min zalika kullihi amma ya datse a littafin fatul majid sai yace wal ayatu zammatun a littafin tafsiri na ibnu kasir abinda ibnu kasir ya ce wal'ayatu a a'ammu min zalika kullihi ita wannan aya tana game bayani ah, fa innaha zammatun ita wannan aya tana kushewa ne liman adala an likitabi wa sunna ga wanda ya kauce ma littafin alkur'ani da sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wata hakama nan ya ce wata hakamu ila masu wahuma wato ayan nan tana kushe ma mutanen da suke barin alkur'ani su bar sunnar annabi muhammad su yi ƙara su yi aiki da wata doka ila masu wahuma wanda ya saba ma alkur'ani da hadisin manzon Allah min albatili abin da ya shafi shirme domin duk wata dokar da ba ta alkur'ani babu ita a sunnar manzon Allah babu shakka wannan doka tana cikin shirme wa huwa al-muradu bi taguti ha huna ibnu kasir yace wannan shi ake nufi da tagut anan wato a ita wannan aya ta 60 ta nisa'i sai yace wa taqaddama ma zakarahu ibnu al-qayyim rahimahullahu ta'ala fi haddihi li tagut bayani ya gabata a babin da ya gabaci wannan a littafin fatul majid ya gabatar da bayanin ibnu al-qayyim inda yake fassara kalma ta al tagut me ake nufi da al tagut fi haddihi lit-tagut wato iyakance fassara da yayi kalma ta al tagut a babin da ya gabaci wannan wa annahu kullu ma tajawaza bihi al-abdu haddahu abinda ake nufi da tagut shine duk abin da bawa ya ketare iyakansa a dalilin wannan abin duk abin da mutum ya ƙetare iyakan da Allah maɗaukaki ya masa a dalilin wani abu to wannan abin ya zama tsagut gare shi min ma'budin abin bauta ne au matbu'in ko wanda ake binsa ne au muta'in ko wanda ake masa ɗa'a. fa kullu man hakama ila ghairi kitabillah duk wanda ya hukunci saɓanin littafin Allah wa sunnati rasulih da sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam faqad hakama ila tagut to hakika wanda ya yi hukunci da abin da ake kira a saboda ma'anar kalma ta a kamar yadda ibn kasir yake cewa al'ayatu a ammu min zalika kullihi ita wannan aya tana game bayani gaba daya bayanin ta bai tsaya kan wani abu guda ba shi yasa yake cewa duk wanda ya ketara wata doka ta Allah a dalilin bin wani to wannan abin da aka bi shi har aka bar dokan Allah ya zama tagut allazi amara Allah ta'ala ibadahu almu'minin at-taghut wanda Allah ya yi umarni ga bayansa masu imani an yakfuru bihi su kafirce masa fa inna laisa illa ila kitabillah shi hukunci ba a yin sa sai da littafin Allah wa sunnati rasulih da sunnar manzonsa sallallahu alaihi wa sallam wa man kana yahkumu bihima da kuma fatawar wanda yake hukunci da waɗannan Eh, hukunci in ma a yi da littafin Allah ayar alkur'ani ko a yi da sunnar annabi Muhammad ko a yi da fahimtar wani wanda ya yi riko da alkur'ani da sunnar manzon Allah da shi ake ba da reference da ce ai wani sahabi ga abin da ya faɗa ko ko wani tabi'i ga abin da ya faɗa ko wani malamin sunna ga abin da ya faɗa ko a littafi kaza na fiqihu an ce kaza kaga kenan ko dai ai hukunci da alkur'ani ko da sunnar annabi Muhammad ko a yi hukunci da fatawar wani wanda yake hukunci da alƙur'ani da sunnar manzon Allah faman hakama ila hima wanda ya yi hukunci saɓanin waɗannan faƙar ta jawaza bihi haddahu to babu shakka ya ƙetare iyakansa a dalilin wannan abin wa kharaja amma shara'ahu Allah wa rasuluhu ya fita ya bar abin da Allah da manzonsa suka shar'anta wa anzalahu manzilatan la yastahiquha ya saukar da wannan ɗin a masaukin da bai cancance shi ba domin babu wanda ya cancanta ya yi doka sai Allah sai kuma abin da ya zo daga bakin manzon Allah waka zalika man abada shay'an dunallah haka ma wanda ya bauta ma wani wanda ba Allah ba fa inna ma abada tagut shi ma ya bauta ma tagut fa in kana al-ma'budu salihan idan wanda aka bauta ma mutumin kwarai ne kamar misali wanda ya koma bautan wani malami ko ya koma bautan wani annabin Allah sarat ibadatul abidi lahu raji'atan ila shaytani bautan da aka yi ma wannan malamin ko bautan da aka yi ma wannan annabin sai ta koma ga shaytan ba ta isa ga wannan malamin ko annabin da aka bauta masa allazi amarahu biha wanda shine shaytan ne yayi umarni da ma ayi wannan bauta saboda haka idan aka bauta ma wani bawan Allah na kwarai to wannan bauta ba ta isa ga wannan bawan Allah idan aka bauta ma annabin Allah bautan ba ta isa ga annabin Allah sai dai ta koma ga shedan kama kala ta'ala kamar yadda Allah maɗaukaki ya faɗa a suratu yunusa aya ta 28 zuwa 30 Allah subhanahu wa ta'ala yana ba da labarin yadda abu zai kasance a ranar tashin kiyama wa ma nahshuruhum jami'a ranar da muke tattaro su gaba ɗaya sun mana ƙulu ashirar kusan sannan sai mu ce ma waɗanda suka yi shirka kun ku riƙi wurin tsayuwanku ku kama wurin tsayuwa a filin hisabi kenan lokacin da Allah zai tattaro halittu ke ɗaya mutane gaba ɗaya a filin hisabi za a ce ma waɗanda suka yi shirka da Allah ku riƙi wurin tsayuwarku an tumo shiraka da ku da abokan shirkan naku saboda haka duk wani wanda ya bauta ma wani abu to za a tada shi ne tare da wannan abin idan mutum ya bauta ma gunki sai a ce da shi da gunkin su tsaya a wuri guda idan mutum ya bauta ma wata bishiya za a ce da shi da wannan bishiya su tsaya a wuri guda idan mutum ya bauta ma wato wani aljani da shi da wannan aljani za su tsaya a wuri guda shi ne abin da Allah yake nufi da makanakum antum wa shuraka'ukum ku kama wurin tsayuwar ku ku da abokan shirkan naku idan sun tsaya Allah subhanahu wata'ala yake fa zayyalna bainahum sai mu rarraba tsakaninsu sai mu rarraba tsakani kowace jama'a tana tare da abin da ta bauta ma saboda haka yasa tsayuwar da za a yi a filin hisabi tsayuwa ce ba a hautsina ba tsayuwa ce wacce Allah subhanahu wata'ala ya tsara don haka yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma ahabbal mar'u qauman illa hushira ma'ahum babu wanda zai so wata jama'a face an ta da shi tare da wannan jama'a a filin hisabi wannan ya nuna cewa tashi da za a yi a filin hisabi ba a Hausuna ba bane za a tashi ne kungiya kungiya jama'a jama'a shine abin da Allah yake nufi da fazayyalna bainakum yani fassalna bainakum sai mu rarraba tsakanin mutane to lokacin da aka ware mutane da abin da suka bauta musu wa qala uku. abokan shirkan waɗannan sai su ce ma kuntum iyana abudun mu dai dama can ba mu kuka bauta mu ba kaga kenan kafin ma a musu hisabi sun fara gardama tsakanin juna fa kafa billahi shahidan bainana wa bainakum Allah ya isa mai shaida mu da ku in kunna an ibadatikum lagafilin mu mun rafkanu game da bautan da kuka yi mana ba mu ma san kun bauta mana ba waɗanda aka bauta musu suke musanta bautan da aka yi musu kafin a yi hisabi shine Allah subhanahu wata'ala ce hunalika tablu kullu nafsin ma aslafat a wannan lokaci ne kowane rai zai jarraba abin da ya gabatar kowane rai zai jarabci abin da ya gabatar don abin da ka gabatar idan alkhairi ne a wannan lokaci kai kanka zaka hukunta ma kanka idan sharri ne mutum zai makansa hisabi wa ruddu ila Allahi mawlahumul haqq amma yarda su ga Allah majibincin su na gaskiya wa dalla anhum ma kanu yaftaruna abinda suka kasance a duniya suna kirkira na ƙarya ya bace musu a filin hisabi saboda mutum ya dauki rayuwarsa gaba ɗaya yana bautan wani abu an tada shi tare da wannan abin a filin hisabi abinda ya bauta ma din kafin ma ayi hisabi ya ce shi fa bai san ma an bauta mishi ba kaga nan take mutum ya san yayi aikin banza Allah ya kare mu wa ka kaulihi kamar cewar Allah subhanahu wa ta'ala suratu saba'i aya ta 40 zuwa 41 wa yawma yahshuruhum jami'an ranar da Allah zai tattaro su gaba daya thumma yaqulu lil mala'ikati sannan sai Allah ya tambayi mala'iku saboda akwai mutanen da suka bauta wa mala'iku to su ma za a yi hisabi tsakani shine Allah zai wa mala'ikun da aka bauta ma tambaya a ha'ula'i iyyakum kanu shin ku ne waɗancan mutane suka kasance suna bauta a duniya kalu za su ce subhanaka anta waliyuna min duniya. sarki ya tabbata gare ka ya Allah kai ne abin jibintarmu ba waɗancan ba ya kanu ya'buduna da sun dai kasance suna bautan aljinnu aktsaruhum bihin mu'minun mafi yawan su da aljannu suke imani mai fathul majid ta, to in kana mimma yad'u ila ibadati nafsihi idan ya kasance mutum ne wanda ke kira abauta ma kansa abauta mishi au kana shajaran ko wai kasance wata bishiya au hajaran ko wani dutse au ko kabarin wani malami wa gair zalika mimma yattakhizuhu al-mushrikuna asnama da ma wasu haka daga cikin abubuwan da masu shirka suke rikewa a matsayin gumaka abubuwan bauta ala suwari salihina akan surorin mutanen kwarai wal mala'ika wa gair zalika da mala'iku da wasunsu fa hiya min at-taguti alladhi ta'ala ibadahu an yakfuru bi wannan yana cikin nau'i na tagut wanda Allah ya umarni ga bayansa su kafirce ma bautan bautansa wato shi tagut wa yatabarra'u minhu subarranta game da tagut wa min ibadati kulli ma'budin su Allah ka'inan man kana mutane su barranta daga bautan duk wani abin bauta wanda ba Allah ba ko menene idan aka ce ka'inan man kana ana nufin ko menene in dai ba Allah ba ne to a barranta a bar bautansa wa hadha kulluhu min amali shaytani wa taswilihi wannan baki ɗaya yana daga cikin aikin shaidan da ƙawatarwarsa taswilihi tazyinihi ƙawatarwar shaidan ke sa a bauta ma wani abu a bar Allah fa huwa allazi da'a ila kulli batilin amma ba haka yake cikin fatul majid ba ko fa huwa da'a fa huwa da'a kulla batilin ko to wannan kaga ainihi abinda ya zo a can fa huwa allazi da'a ila kulli batilin wa zayyanahu liman fa'alahu shedan shine wanda yayi kira duk wani shirme da ka gani a duniya duk wata ƙarya da ka gani a duniya ana rike ta shedan ne ya kira abi wannan ƙarya wa zayyana wa zayyanahu liman fa'alahu kuma ya kawata ma wanda yake bin wannan ƙaryan ya kawata masa ya masa ado ya nuna masa wannan abu yana da kyau alhali kuma ba shi da kyau wa haza yunafi tauhida wannan yana kore samuwar tauhidi allazi huwa ma'ana shahadati Allah ilaha illallah domin asali tauhidi ma'anarsa ma'anar kalmar shahada ne shaida cewa babu abin da ya cancanta a bauta masa sai Allah idan ku babu abin da ya cancanta abauta masa sai Allah babu wanda ya cancanta ya tsara doka sai Allah subhanahu wa lahul khalqu wal amru Allah shi ke da halitta ya kamata umarni ma ya zama nashi tunda shi yayi halittar wanda ya halitta shi ke da ikon tsara yanda za a yi rayuwa ba wanda bai yi halitta ba fa tauhidu abinda ake nufi da tauhidi huwa al-kufru bi kulli tawagutin abadahu al-abidun a kafirce ma dukkan wani tsaguci wanda masu bauta suka bauta masa min dunillahi wanda ba Allah ba kamar yanda kama qala ta'ala fi suratul mumtahina yanda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa aya ta hudu ta suratul mumtahina yana cewa qad kanat lakum uswatun hasanatun fi ibrahim wallazina ma'ahu haqiqa kyakkyawan abun koyi ya tabbata gare ku ku musulmai game da annabi ibrahim da kuma labarin waɗanda suke tare da shi <clears throat> akwai abin koyi gare mu idan mun dubi tarihin annabi ibrahim alaihissalam da kuma waɗanda suke tare da shi menene abin koyi din izqalu liqaumihim sun gaya wa mutanensu inna bura minkum mu mun barranta gare ku wa mimma duni min dunillahi da abin da kuke bauta wanda ba Allah ba kafarna bikum mun kafirce muku wato mun ki ku domin al-kufru ma'anarsa al-inkar mun ki ku وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء gaba da kiyayya sun soma kenan tsakaninmu da ku abadan har abada hatta tu'minu billahi wahdahu sai kun yi imani da Allah shi kadai kuma Allah subhanahu wataala yace wannan abin koyi ne gare ku kad kanat lakum ya kasance gare ku kusuwa ana nihin musulmai wannan aya ce ta alqur'ani ya zama abin koyi gare mu wannan hali na annabi ibrahim da jama'a da suke tare da shi sai mai fathul majid ya ce wa kullu man abada gairallah duk wanda ya bauta ma wani allah faqad jawaza bihi haddahu hutu ya ketare iyakarsa da shi wa a'atahu min al-ibadati ma la yastahiquhu ya bashi ibadar da bai cancanta ba qala al-imam malik rahimahullahu al-imam malik yana cewa at-tabutu ma ubida min dunillah a tago ne abin da aka bauta masa wanda ba Allah ba sai ce waka kazalika man da'a ila hakimi ghairi Allah wa rasulihi haka ma wanda ya kira ya kira jama'a wato a hukunta wani wanda ba Allah ba kuma ba manzonsa ba a ɗauki doka daga wajen wani Allah da kuma wani manzonsa sallallahu alaihi wasallam faqad taraka ja'a bihi rasul wa ragiba anhu ya bar abin da manzo ya zo da shi kenan yana kyamarsa wajen alalillahi sharikan fi ya saka ma Allah abokin tarayya cikin biyayya domin idan aka ce akwai wanda ke da ikon ya tsara doka wanda ba Allah ba to kamar ana nufin Allah ya samu abokin tarayya ta wajen biyayya za a yi ma Allah biyayya shi ma a masa biyayya wa khalafa ma ja'a bihi rasulullah ya saba ma abin da manzon Allah ya zo da shi fi ma amarahu Allah ta'ala bihi a cikin abin da Allah ya umarni ga annabi sallallahu alaihi wasallam a suratul ma'ida aya ta 49 Allah ya ce ma annabi Muhammad wa anihkum bainahum bima anzalallah idan za ka yi hukunci tsakanin mutane ka yi wannan hukunci da littafin da Allah ya saukar abin da Allah ya ce ma annabi Muhammad kenan wala tattabi ahwa'ahum kada ka bi son rayukansu wahzarhum kuma kai hattara game da su an yaftinu an ba'd ma anzalallahu ilayka kada su jefa ma fitina har ka bar sashin wani abin da Allah ya saukar maka wa qawluhu da kuma cewar Allah subhanahu wataala fi suratul nisa a suratul nisa ya aya ta 65 Allah ya ce fala wa rabbika ina rantsuwa da Allah mahalikinka la yu'minuna ba za su tabbata masu cikakken imani ba hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum sai sun saka kai ne mai hukunci a cikin abin da ya saba a tsakaninsu idan an samu sabani a tsakanin musulmi da musulmi sai a ce manzon Allah ya mana shari'a to lokaci ne imani yake tabbata a zuciyar mai musulmi sun mala ya jidu fi harajan sannan ba su samu kunci a cikin rayukansu ba mimma kabaita game da hukuncin da kai wa sallimu taslima su miƙa wuya matukar miƙa wuya ga dokar Allah da ta manzonsa sallallahu alaihi wasallam yace faman khalafa ma amara Allah bihi wa rasuluhu wanda ya saba ma abinda Allah ya yi umarni da shi da manzonsa bi an hakama bainan nasi bi ghairi ma anzala Allah yayi hukunci tsakanin mutane da dokar da Allah bai saukar da ita ba aw talaba zalika ittiba'an lima yahawahu wa yuriduhu ko ya nemi haka din saboda me saboda bin abin da ransa ke so da kuma shi abin wata manufa da yake tare da shi wanda ya hukunta mutane ya ce faƙad khala'a ribqatal islam wannan ya tuɓe igiyar musulunci wal iman fi unuqihi da larabci idan aka ce arribqa ita ce igiyar da ake ɗaura ma dabba a wuya a ɗaura ma dabba igiya a wuyanta ana janta wannan igiya ita ake kira arribqa idan aka ce khala'a ribqatal islam wane ya tuɓe igiyar musulunci wato kamar igiyar da take wuyansa wanda da shi ake jansa yana bin dokar Allah to mutum ya tuɓe ya aje wa in za'ama annahu mu'min ko da yariya cewa shi mu'mini ne fa inna Allah ta'ala ankara ala man arada zalika saboda Allah ya kyamatar ma wanda ya nufin haka wa akzabahum fi za'amihim al-iman Allah ya karyata su da suke riya cewa suna da imani lima fi dimni qawlihi fassaran wannan aya wacce akanta yayi babi fassaran ayar da yayi babi akai ita ce aya ta 60 ta suratul nisa Allah subhanahu wata'ala a ƙarshen aya yana cewa wa yuridu shaytanu an yudillahum farkon ayar yana cewa alam tara ila ladina yaz'umuna shin ko kaga waɗanda suke riyawa suke riyawa da hausa idan aka ce riyawa ana nufin wato korafi mutum yana korafi ne kan abin da babu tabbas min nafi imani wato wannan yana kore samuwar imani tare da su fa inna muna domin kalmar suna riyawa inna ma yuqalu galiban liman da'a da'awa huwa fiha kazibu idan aka ce riyawa ana faɗin kalman ne ga wanda ya yi ƙorafin da ya zama shi kansa ƙarya yake a kanta idan mutum ya wani ƙorafi wanda babu gaskiya a ciki sai a ce wane ya riya cewa li mukhalafatihi li mujibiha saboda ya saba ma abin da ainihin eh, wato abin da ke hukunta hakan wa amalihi bima yunafiha aikinsa yana kore abin da yake faɗa yuhaqqiqu hadha qawluhu cewar Allah subhanahu wa ta'ala wa qad umiru an yakfuru bihi gashi an yi musu umarni su kafirce mu tagut li'anna al-kufra bi tagut rukun tauhid kafirce mu rukuni ne na tauhidi kama fi ayatul baqara yanda yazo cikin ayata suratul baqara wacce zai faɗa nan gaba eh, wannan yana nuna cewa kafirce matsaguti rukuni ne na tauhidi idan ba a kafirce masa ba akwai nukusani tattare da tauhidi akwai naƙasu game da tauhidin bawa abinda aya ta suratul baƙara take nuna mana kenan fa in lam yahsul hadha ar-ruknu lam muwahidan idan rukunin tauhidi bai samu ba fa kaga ya nuna cewa mutum bai tabbata mai kadaita Allah ba wa tauhidu huwa asasul iman kadaita Allah shine tushen imani allazi tasluhu bihi jami'ul a'mal wanda sauran ayyuka suna gyaruwa ne a dalilinsa domin idan tauhidi bai tsaya ba aikin mutum aikin banza ne wa tafsud bi aiki na baci idan babu tauhidi kama anna zalika bayyinun fi qawlihi ta'ala kamar yadda yake a bayyane wannan aya da yake cewa ita take bayanin kafirce ma a tagut rukuni ne na tauhidi aya ta 256 ta suratul bakara Allah subhanahu wa ta'ala yake faman yakfur bit-taguti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwati alwusqa lan tisama laha wanda ya kafirce matsagut yayi imani da Allah to yayi riƙo da igiya mai ƙarfi wacce babu alamar tsinkewa a tare da ita kaga kamar yana nuna sharaɗi ne kafirce matsagut kamun tabbatan riƙo da igiya ta addinin musulunci wa Annata, anna tahakuma ila tagut imanu bihi saboda idan mutum yayi hukunci ga daguci to kamar yi imani da shi ne wa ya ce wa yuridu shaytan a ƙarshen ayan kenan waccan aya da muke fassaranta aya ta 60 ta suratul nisa'i Allah subhanahu wa ta'ala yace wa yuridu shaytanu an yudillahum dalalan ba'ida shaidan yana nufin ya batar da su bata mai nisa yubayyinu ta'ala fi hadhihi al-aya ita wannan aya Allah madaukake yana bayani ne anna tahakuma ila tagut wato yin doka da daguci mimma ya amuru bihi shaitan yana daga abin da shaitan ke umarni da shi wa yuzayyinuhu liman ata'ahu sannan ya kawatar da shi ga wanda ke bin sa zai kawatar da wannan tunani na cewa wannan dokan tana da kyau ga wanda ya bi shi wa yubayyinu anna zalika mimma aballa bihi shaitan man aballahu Allah subhanahu wa ta'ala ya bayani cewa wato bin tagut yana daga cikin tarko da shedan yayi amfani da shi ya batar da mutane wa akadahu bil masdar ya kuma karfafa ya tabbatar da wannan magana a ƙarshen wannan aya ta suratul nisa ya saboda amfani da kalmar abbalal ita ce al masdar wa wasafahu bil bu'di ƙarshen magana Allah ya nuna cewa ya siffanta mutumin da yayi amfani da doka ta at da cewa ya nisanci gaskiya yace Eh, wa yuridu shaitanu an yudillahum dalalan ba'ida sai yace fadalla ala anna zalika min a'zami dalal wa ab'adihi anil huda wannan yana nuna cewa yin doka ya zamanto ba ta alqur'ani da sunnar manzon Allah ba yana daga cikin mafi girman bata kuma mafi nisa daga shiriyar Allah eh, wannan ƙarshen aya ta suratul nisa aya ta 60 babu shakka ayan tana da tsanantawa domin abin da Allah subhanahu wata'ala ya faɗa a nan ya ce fafi hazihil aya arba'atu umur a cikin wannan aya akwai al'amura guda hudu al'awwal na farko annahu iradatu shaitan nufin shaitan ne ya zama mutane suna tsara makawunansu dokoki su bar dokan Allah da kuma tsarin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nufin shaiɗan ne wannan shine abu na farko da ayat ta nuna mana domin Allah ya ce wa yuridu shaytanu kaga wannan iradatu shaytan asani na biyu innahu dalal idan aka bar dokar Allah to babu shakka an shiga bata saboda Allah subhanahu wataala ya ce wa yuridu shaytanu an yubillahu shaytan yana nufin ya batar da su na uku shine ce asali ta'kiduhu bil masdar ya karfafa batan da shaidan zai yi da kalma ta abbalal shi yasa yace wa ayyudillahum dalalan sannan na hudu arrabi'u wasafahu bil bu'di an sabilil haqqi wal huda Allah ya siffanta tsara doka a bar ta Allah da ta manzonsa yana nisantar da mutum daga gaskiya da kuma shiriyar Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa yace ayyudillahum dalalan ba'ida dalalan ba'ida batan ma mai nisa wato waɗannan abubuwa hudu Allah ya haɗa su a ƙarshen wannan aya ta 60 ta suratu nisa Shina sai ya yace fa subhanallahi ma a'azama hadzal qur'an wa ma ablagahu sarki ya tabbata ga Allah me yayi girman alqur'ani me ya kai balagar qur'ani wa ma adallahu ala annahu kalami rabbil alamin me ya fi qur'ani nuna dalilin cewa lallai littafi ne na Allah subhanahu wa ta'ala littafi ne na Allah mahaliccin talikai auhafu ila rasulihil karim yayi wahayinsa zuwa ga manzonsa mai karimci shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ballagahu abduhu abduhu sadiqul amin sannan bawansa mai gaskiya mai rikon amana ya isar da wannan alqur'ani zuwa ga al'umma salawatullahi wa salamuhu qawluhu fi suratul nisa sannan kuma akwai wata ayar da har yanzu tana suratul nisa'i ita ce aya ta 61 ayar da take gaba da ita waccan da muka fassara Allah madaukake ce wa idza qila lahum idan aka ce musu ta'alu ila ma anzalallahu ila rasul ku zo mu yi riko da abin da Allah ya saukar ku zo mu yi riko da manzon Allah ra'aital munafiqin zaka ga munafikai yasudduna anka sududa suna tsare mutane kasu iso gare ka iyakan tsarewa wannan kaga Allah ya siffanta su da cewa munafikai ne kenan da'iman babu wanda bai son a yi aiki da dokar Allah da ta manzon Allah in ban da munafiki don abinda Allah ya siffanta kenan ya ce bayyana ta'ala anna hadhihi sifatul munafiqin Allah ya yi bayani cewa wannan siffa ce ta munafikai wa anna man fa'ala zalika aw talabahu wanda ya aikata haka ko ya nema wa in za'ama annahu mu'min ko da yana riya cewa yana da imani fa innahu fi gayatil bu'di anil iman yana cikin makurar nisantar imani saboda Allah subhanahu wata'ala sai da ya faɗi wancan uh, wa yuridu shaytanu an yudillahum dalalan ba'ida sannan sai ya ce wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila ar-rasuli ra'aita al-munafiqina yasudduna anka sududa Allah subhanahu wa ta'ala ya yi bayanin suwaye ba sa ƙaunar a yi aiki da dokan Allah da ta manzonsa munafikai ne wanda bai bukatan wata fassara Allah da kansa ya faɗa uh, munafiki shi ne wanda ke hana ma a yi aiki da dokar Allah ko ko tsarin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya kare mu allama yace malami ibn al-qayyim al-jawziya rahimahullahu ta'ala yana cewa haza dalilun ala anna man da'a wannan dalili ne da ke nuna cewa duk wanda ke kiran mutane ila ta hakimul kitabi was sunna zuwa ga aiki da dokar alqur'ani da sunna fa aba ya yarda annahu min almunafiqin yana tabbata cikin munafikai wannan ba bai bukatan fassaran wani malami saboda Allah subhanahu wa ta'ala shi ya faɗa kai tsaye a cikin wannan aya wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzala wa rasuli ra'aitan munafikina. kaga bai buƙatar ma wani malami ya fassara waye bai son a ce za a yi aiki da dokar Allah da ta manzon Allah munafiki ne wanda shine abin da Allah ya faɗa a cikin alkur'ani ba sai wani malami ya fassara ba ya yace za zaka ga suna hanawa suna kangewa wato lazimin wa bi ma'ana ma'anar kalmar oribuna suna bijirewa li'anna masdarahu sududa ra'aita almunafiqina yasudduna anka sududa me ake nufi yu'ribuna anka fama aksara man tafafa bi hadha alwasfi sai ce mutum nawa ya ɗauki wannan siffa daga cikin musulmai wanda bai ƙaunar dokan Allah bai ƙaunar. dokan da ta zo cikin sunnar annabi Muhammad bai yarda a ɗauki hukuncin da ya zo a sunnar manzon Allah kai tsaye sai dai a yi aiki da fatawar wani malami domin ma'anar tana da faɗi shi yasa ya ce khususan mimman yadda ililma musamman waɗanda ke da'awar suna da ilimi fa innahum saddu amma tujibuhul adilla min kitabillahi wa sunnati rasulihi sun kange sun hana mutane su yi riko da Alƙur'ani da sunnar manzon Allah abinda dalilai suka wajabta shine tujibuhul adilla abinda dalilai suka wajabta dalilin Alƙur'ani, dalilin sunnar manzon Allah malami da dama zaka ce marga abinda Allah ya ce ko ga abinda sunnar manzon Allah ya ce malami sai ce a bar wannan ga abinda malam wane ya faɗa kaga shi ma ya bar dokar Allah ya bar dokan annabi Muhammad Allah ya sa mun gane ya bar hujja da ta tabbata a alkur'ani da sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ila aqwali man yukhti'u kathira ya koma riko da maganganun waɗanda suke iya kuskure maganganun waɗanda suke iya kuskure domin duk maganar da ba alkur'ani ba ce ba sunar manzon Allah ba ne dole za a samu kuskure idan an rike ta wannan shi yasa ko da kana karanta littafin fikihu idan dai ba nassi na hadisi ne ya taho da abu ba to kafin ka fita babin sai ka samu sabani da aka samu su kansu malamai ba su ittifaki akai shine yake cewa mutum ne za a nuna mar dalilin alqur'ani da dalilin sunnar manzon Allah amma sai bar aiki da shi ya koma riko da maganar wani malami wanda yana iya kuskure kuma kuskuren ba mai yawa man yukhti'u kaseeran mimman yuntasabu ila al-a'immatil arba'a Eh, wanda ke jingina yake jingina ga mazhabobin nan guda hudu Sune malamai guda hudu eh, al'imamu malik al'imamu shafi al'imamu ahmad al'imamu abu hanifa fi taqlidihim ya zama ana riko da su malla ya juzu taqliduhu wanda bai cancanta a ce an yi riko da shi ba saboda wanda ya kamata a ce an rike shi shine alkitabu was sunna ba wai mazhabar wani mai mazhaba ba واعتمادهم على قول من لا تجوز الاعتماد على قوله sannan sun dogara da maganar wanda bai dace bai cancanta a dogara da maganarsa ba wa yaj'aluna qawlahu al-mukhalif li nass al-kitabi wa sunnah su dau maganarsa wacce ta saba ma nassin al-qur'ani da sunnar manzon Allah wa qawaid sharia da ma ka'idoji na shari'a huwa al-mu'tamad indahum ya zama shine abin dogaro a wajensu duk mutumin da zai rike mazhaba guda a gabansa babu ruwansa da aiki da hadisin annabi Muhammad babu shakka shi ma yana shiga cikin ƙarƙashin wannan aya Allah ya kare mu domin idan ka ce wani zo ga ga ayar alkur'ani ga sunnar manzon Allah sai ce a'a ga abinda malam wane yace to kaga shi ma ya fada cikin ne ra'aitan munafiqina yasudduna anka sududa Allah ya kare mu alladhi la tasihul fatwa illa bihi wanda baya inganta a ba da fatawa sai dai abin da ya dace da alkitabu wa sunna fasara almuttabi'u lirrasul sai aka waye gari wanda yake bin manzon Allah baina ulaika gariban ya zama bako a tsakanin mutanen nan ya zama bako a tsakanin mutanen nan domin idan ka samu kanka cikin waɗanda ke riko da mazhaba to za ka zama bako domin da zaran ka ce ga abin da sunna ta ce sai ka zama bako ya ce a babu ga abin da malam wane ya faɗa saboda ya riga ka karanta wannan sunan kama ta kaddamar tambihu ala haza yace kamar yadda faɗakarwa game da wannan matsala ya riga ya gabata fi babin da zai kabla haza a babin da ya gabata wato wancan babi da ya wuce mun yi magana akan riko da maganganun malamai a bar maganganun annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yace fatadabbar hadhihi al-aya eh, hadhihi al-ayati kai la'akari da waɗannan ayoyi da muka karanta wa ma ba'daha da ma waɗanda suka zo a bayansu ya tabayyanu laka ma waqa'a fihi galibun nasi eh, wato abinda mutane galibinsu suka auka masa zai bayyana gare ka min al-i'rabi an al na kauce ma gaskiya wa tarki amali bihi da kuma barin aiki da gaskiya din fi aksaril waqa'i a cikin matsaloli mafi yawa wallahu musta'an Allah shine wabin neman taimako wannan yana nuna cewa duk wanda zai bar aiki da alkur'ani da sunnar annabi muhammad a kowane fanni na rayuwa to babu shakka yana tashi da wata siffa daga cikin siffofi na munafinci Allah ya kare a suratul baqara yace qauluhu fi suratul Baƙara, aya ta sha wa idza ƙila lahum la tufsidu fil ardi ina aka ce musu kada ku yi barna a ƙasa kalu sai su ce inda ma nahnu muslihuna mu dai kawai masu gyara ne idan aka ce kada ku yi barna a ƙasa sai su ce mu dai kawai masu gyara ne kuma babu shakka duk wanda ke iya tsara wata doka ya bata Allah inda zaka tambaye shi zai ce gyara yake kawo ma al'umma ba barna bane qala abul aliya wannan malami abul aliya sa rufai obinu mihran rufai'u bin mihran yana cikin manyan tabi'ai ya rasu hijira na shekara 90 bayan rasuwar annabi muhammad da shekara 79 81 79 na'am wato shekara 345 da suka wuce kenan yana cikin manyan tabi'ai abul aliya yayi magana akan wannan aya ta 11 ta suratul baqara in ka duba tafsirin ibnu kasir fassaran wannan aya ya ce ya'ani abinda Allah yake nufi la ta'asu fil ardi kada ku yi kada ku saba ma Allah a nan ƙasa sai yace wa kana fasaduhum zalika ma'siyatullah amma bai kawo a fatul majid ba ainihin barnarsu ita ce sabon Allah li'annahu man asallaha fil ardi domin duk wanda ya saba ma Allah a nan ƙasa au amara bi ma'siyatillah ko yayi umarni a saba ma Allah faqad afsada fil ardi to yayi barna a cikin ƙasa li'anna salaha al ardi was sama'i bi ta'a domin gyaruwar ƙasa da sama ya tabbata ne saboda an bi Allah da manzonsa inna ma huwa bi ta'ati Allah wa rasulihi saboda bin Allah da aka yi da bin manzon Allah shi yasa sama ta gyaru ƙasa ta gyaru da zaran an bar bin Allah an bar bin manzonsa to babu shakka ƙasa dole ta lalace wannan shi yasa kake gani in dai aka bar dokan Allah to babu zaman lafiya ga al'umma dole sai an koma ga dokokin Allah ake zama lafiya saboda me sama da ƙasa ba su tsaya ba sai a dalilin aiki da dokar Allah subhanahu wa ta'ala da a ce sama za ta bar aiki da dokar Allah wallahi da tawar gaji don haka ƙasar ma idan ta bar aiki da dokan Allah babu abin da zai sa ba za ta wargaje ba amma abin da yake cewa shi Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu labari su duk mutanen da ke kokarin tsara wata doka inda zaka tambaye su za su ce ba barna suke ba za su ce ba barna suke ba gyara suke wa za qila lahum la tufsidu fil ardi kar ku yi barna a ƙasa domin idan aka bar aiki da dokan Allah bata ƙasa ne wannan shine kaida bata ƙasa ne barin aiki da dokan Allah to in ka ce kar ku yi barna a ƙasa ce a mu ba barna muke ba gyara ne muna tsara dokoki ne wanda idan an bi su za a zauna lafiya shi ko abinda Allah ya faɗa dokansa ita ta tsare sama ita ta tsare ƙasa shine abul aliya ya ce don haka saɓon Allah shi da ake nufi da barna a ƙasa saɓa ma Allah shi ne barna a ƙasa sai ya da misali shi mai fathul majid ya bada misali da tarihin annabi yusuf alaihi salam ya ce wa kad akhbara ta'ala an yusuf eh, an ikhwati yusuf alaihi salam Allah maɗaukaki ya ba da labari game da tarihin yan uwan annabi Yusuf yan uwan annabi Yusuf amincin Allah ya tabbata gare shi cikin suratu Yusuf aya ta saba'in da biyu, lokacin da suka zo ƙasar Masar su suna ƙasar Filistin sun zo ƙasar Masar saboda su yi awon hatsi ba su iya gane annabi Yusuf ba saboda ya canza yana cikin babban gida ya samu mukami shine Allah ya bada labari yace falamma jahazahum bi jahazihim lokacin da annabi Yusuf ya musu tattali da tattalin nasu wato abinda suka zo nema na hatsi aka ba su ja'ala siqayata fi rahli aqihi sai annabi Yusuf ya saka ma'auni mudu ya saka mudun da ake auna hatsin a cikin kayan dan uwansa ɗaya daga cikin waɗannan ƴan uwa waɗanda suka zo Misra thumma azzana mu'azzinun sannan wani mai shela yayi shela yana cewa ayyatu hal iru ya ku waɗannan ayari innakum na lalle ku barayi ne haddi inda Allah subhanahu wa ta'ala ila kaulihi inda yake cewa lokacin da aka kira wa ‘yan uwan annabi Yusuf aka ce, ai, su barayi ne, sai su kalu sai suka ce, tallahi laƙada alimtum, wallahi kun riga kun sani, ma ji ina li nufsida da fil mu ba mu zo ƙasan nan don mu yi barna ba, wa ma kunna sariki na kuma mu ba barayi ba ne. ya ba da hujja da wannan magana ta yan uwa annabi yusuf yana cewa fadallatil aya ala anna kullu ma'siya fasadun fil ardi wannan aya ta nuna cewa duk wani sabon Allah barna ne a ƙasa idan ana saba ma Allah to ana bata ƙasan sai ce to munasibatu tarjama aya li tarjama dangantakan ita wannan aya da muka karanta ta suratul nisa'i aya ta 60 da ainihin abin da babin ke karantarwa wato gaba ɗaya a dunkule abinda wannan babi yake karantar da mu abinda wannan aya ta 60 ta suratul nisa'i take mana ishara da shi anna tahakuma ila ghairillahi wa rasulihi tsara doka ba ga Allah ko manzonsa ba min a'malil munafiqin wannan yana cikin ayyukan munafikai wannan shine abinda ayoyin alqur'ani suke nuna mana kuma a fili ne wa huwa min alfasadi fasadi fil ardi sannan Allah ya nuna mana cewa tsara dokan nan yana daga cikin bata kasa ba gyara ƙasa ba ne wannan shi yasa kake gani duk wata ƙasa da take duniya da aka ce akwai eh, sanatoci akwai 'yan majalisu za ga ƙasan ba ta zama lafiya ana tsara dokan amma ƙasan ba ta zauna lafiya ba ka ɗau misali da amurka da sauran manyan ƙasashen duniya samuwar waɗannan zauruka na tsara dokoki bai sa sun zauna lafiya ba saboda me su suna ganin gyarawa suke amma Allah ya ce la batawa suke saboda dokar Allah ita kadai take iya gyara duniya wannan shi yasa kake gani idan an tsara dokan to bayan wani lokaci sai a ce ai dokan nan mata tsufa ya kamata a sake domin jama'an sun canza kaga kenan dokan ba ta tabbata ko da yaushe kwaskwari ma ake mata a share a kawo wata sabuwa shi ne ce to wannan da farko abinda ayar alkur'ani take nuna mana shine na farko ainihi in bin dokan Allah da ta manzon Allah halayya ne na munafikai wannan shine abu na farko na biyu tsara wata doka a bar ta Allah da ta annabi Muhammad wannan bata ƙasa ne ba gyara ƙasa ne. sai ce wa fil aya sannan wannan aya tana nuna mana at-tanbihu ala adamil iktirari bi aqwali ahli al-ahwa tana nuna mana cewa mu farka mu farka kada mu rudu da maganganun masu bin son zuciya eh, domin Allah subhanahu wa ya ce wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi ma za qalu inna ma nahnu muslihun kaga kenan duk mai barna bai yadda ya ce barna yake sai dai ya ce maka gyara yake saboda haka wanda zai tsara wata doka a barta Allah shi da'ima abin da zai ce maka yana gyara ƙasa ne ba bata ƙasa yake ba wato wannan kamar ana tunatar da mu ne ana mana matashiya kada mu damu da daɗin bakin mai magana kada mu damu da daɗin bakin mai magana wa in ha bi da'awa ko da sun ƙawata maganar su da ƙorafi da'awa wa fi hatta haziru min al-iktirar bi ra'ayi sannan kuma waɗannan ayoyi suna mana gargadi kada mu rudu da ƙarfin hankalinmu za a ce wani ai mai basira ne babu basirar dan adam da take iya gyara duniya abin da ke iya gyara duniya shine dokar Allah kuma tuntuna an riga an gama ta malam yaqum ala sihhati eh, dalilin min kitabillahi wa sunnati rasulih matukar ra'ayi na mai ra'ayi bai dace da dalilin ayar alqur'ani ko sunnar manzon Allah ba kuma koda ta sashin fiqhu ne a ce maka malam wane ya ce komi girman wannan malami kai ko da sahabin annabi muhammad sahabin manzon Allah ya ce a gani na ta wannan a gani na ba a ɗauka sai an kara shi da me alkitabu wa suna idan ya dace da alkitabu wa suna sai a ɗauki ganin wannan malami amma in bai dace ba sai a aje mara don haka komai girman malami ra'ayinsa baya zama daidai a addinin Allah sai ya dace da alkitabu wa sunna sai ya ce fama aksara man yusaddiqu bil mutum nawa yake gaskanta ƙarya wa yukazzibu bis sirki ya ƙaryata kuma gaskiya idza aho idan gaskiya ta zo masa wa hadha min al fil ardi kuma wannan yana daga nau'in barna a ƙasa wa yatarattabu alaihi min al fasad umurun kaseera al'amura da yawa suna jeruwa akan wannan suna biyo baya wato a dalilin haka tukhriju sahibaha anil haqqi wanda a dalilin haka suke fitar da mai yansu daga gaskiya wa tudkhilhu fil batil su shigar da shi cikin ƙarya don haka yasa a ƙarshen magana yake addu'a na al al'afuwa wa la'afiya muna roƙon Allah afuwa muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya bamu lafiya wal ta da'ima fi dini wa dunya wal wato daga cikakken nutsuwa mai dawwama a addini da kuma rayuwar mu ta duniya da lahira اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله والصلاة والسلام على أفضل خلق الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ما لم يجي فتدبر sai ka lura tajidu zalika fi halil aksar zaka samu wannan cikin halin mafi yawan mutane illa man sama Allah sai dai wanda Allah ya tsare shi Allah ka samu cikinsu wa man manna alaihi bi kowace da'il iman wanda Allah ya masa falala ya bashi karfin wato tabbata akan imani wa a'tahu aqlan kamilan wanda Allah ya bashi hankali cikakke inda wurudu shahawat a lokacin da sha'awa ta zo masa wa basaran nafizan wanda Allah ya bashi basira wato mai nisa inda wurudu shubhati lokacin da shubha rikita rikita ta gangaro wa zalika fadlullahi yutihi man yasha wannan falala ce ta Allah wacce yake ba mu wanda ya ga dama wallahu zul fadlil azim kuma Allah mai falala ne mai girma قوله في سورة الأعراف الله سبحانه وتعالى يفدى آية 56 سورة الأعراف يتي ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها kada ku yi barna a cikin ƙasa bayan an gyara ta a shi kenan duk wani abin da mutum zai yi a yau da sunan yana gyara ƙasa shirme ne an riga an gama gyaran ƙasar Allah subhanahu wa ta'ala ya ce la tufsidu fil ardi ba'da islahiha kada ku yi barna a ƙasa bayan an gyara ta al-imam abubakar bin ayyash shi kuma ya rasu hijira na da shekara 193 sa 342 da rasuwa yanzu al-imam abubakar bin ayyash yana cikin malaman farko game da ita wannan aya ta suratul araf fil ayati yana cewa inna allaha ba'atha muhammadan ila ahlil ardi Allah ya aiko annabi Muhammad zuwa ga mutanen duniya wa hum fusad a lokacin mutane sun lalace fa aslahahumullahu bi muhammadin sai Allah ya gyara mutanen duniya ta dalilin zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam faman da'a ila khilafi ma ja'a bihi muhammadun wanda ya kira mutane zuwa riko da sabanin abinda annabi Muhammad ya zo da shi fa huwa minal mufsidina fil ardi yana cikin masu barna a ƙasa kaga kenan annabi sallallahu alaihi wasallam ya riga ya gyara ƙasa don haka duk wani wanda zai ce zai kawo wani tsari wanda wannan tsarin shine zai gyara ƙasa barna yake ba gyara ba wa qala ibn al-qayyim rahimahullah ibn al-qayyim ya faɗa to anan mai fathul majid yayi kuskure nan ne mai fathul majid ya yi kuskure rahimahullahu ta'ala wannan ba maganar ibn al-qayyim al-jawziya bane wannan maganar ta shaykhul islam ibn taymiya ce don haka kamata yayi a ce wa qala shaykhul islam ibn taymiya rahimahullah ba wa qala ibn al-qayyim ba wanda ya faɗi maganar nan shaykhul islam ne yana cikin majmu'u fatawa mujallal na 15 shafi na 24 shaykhul islam yace qala aktharul mufassirin akasarin malaman tafsiri mafi yawan malaman tafsiri game da aya ta 56 ta suratul a'raf mafi yawan malaman tafsiri suna cewa abinda Allah subhanahu wata'ala yake nufi la tufsidu fiha bil ma'asi kada ku yi barna a duniya ta yin sabon Allah wadda'i waddu'a ila gairi ta'ati da kiran mutane su koma biyayya ga wani wanda ba Allah ba ba da islahi Allah laha bayan Allah madaukaki ya riga ya gyara ƙasa bi ba'atir rusuli ta wace hanya Allah ya gyara ƙasa ta hanyar aiko manzanni wa bayanin shari'a da bayanin shari'a Allah ya aiko annabawa annabawa nan sun taho da dokoki waɗannan dokoki su ne suka gyara duniya wa du'a ila ta'ati ghairi eh, ila ta'ati Allah eh, mufsidun fa inna ibadati ghairillah wa da'awati ila gairihi domin idan aka kira mutane su bauta ma wani Allah wa da'awatu ila gairihi ko aka kira mutane su yi riko da wata doka ba ta Allah ba wa shirku bihi ko su yi shirka da Allah yace huwa a'zamu fasadin fil ardi wannan shine mafi girman barna mu duniya bal fasadul ardi fil haqiqa lalacewar duniya ma a haqiqa inna ma huwa bi ya tabbata ne ta dalilin shirka da aka yi ma Allah billahi wa mukhalafatu amrihi da saba umarninsa domin duniya ba ta lalacewa sai an bar Allah ka lura da kyau Allah subhanahu wata'ala shi ya tsara duniyan nan ya halicce ta ya halicce mu ya kawo mu ya zuba a kai to shin wanda ya tsara duniya ya kawo mu shike da damar ya ce ga yadda za ku yi rayuwa ko mu ne za mu tsara makawunan mu idan aka ce mu za mu tsara wa kawunan mutu babu shaka wannan ba karamin zalunci ba ne ga Allah sannan kuma tsarin da za mu yi ba zai gyara duniyar ba saboda duk iliminka bai wuce a ce shekarunka sun yi ɗari ɗaya ba ko don ka duba duniyar shekarunta nawa shekarunta nawa don haka duk ilimin da za ka yi ba ka da ilimin abin da ya auku a duniyar nan shekara miliyan ɗaya da ya wuce misali duk iliminka ba ka san me ya faru ba saboda haka duk basirar ka na za ka yi wani abu don ka gyara duniya ba ka sani ba ashe mai yiwuwa tsari kai na yanda duniya za ta lalace don an taba bin irin wannan tsari shekara dubu ɗari da ya wuce kaga ilimin ka ba zai kai ka sani ba saboda haka a bar Allah da ya halittarsa ya tsara doka shi ne zaman lafiya ma duniya Allah ta'ala a suratun rom Allah ya faɗa mana a fili aya ta 41 yace zaharar fasadu fil barri wal bahari bima kasabat aidin nasi barna ta bayyana ne a doron ƙasa da ma cikin teku a dalilin abin da hannuwan mutane suka aikata da za a kyale duniya yadda take wallahi a zauna lafiya saboda Allah ya yi tsarinsa tuntuni wannan tsari da Allah maɗaukaki ya yi shi yasa duniya take zaune lafiya da zarar mutane sun ce za su kawo nasu tsari duniya sai ta lalace tsiya eh, eh, a tsiya atiyatul aufa game da wannan aya yake cewa wala ta'asu fil ardi kar ku saba ma Allah a nan duniya in kuka saba ma Allah a duniya fa yumsiku Allahul matara Allah ya rike ruwan sama wa yahlikal harsa bi ma'asikum ya halaka eh, wato amfanin gona ta dalilin ku wa qala ghayru wahidin min as-salaf wannan duk bayanin shekul islam ne a cikin majmu'u fatawa amma mai fathul majid ya datse bai kawo su ba sai tsallaka ya ce fashirku wa da'awatu ila gairillah shirka da kiran mutane su riƙe wani wanda ba Allah ba wa iqamatu ma'budin gairihi a tsaida wani abin bauta wanda ba Allah ba aw muta'in ko ayi biyayya ga wani abin biyayya muttaba'in wanda ake bin sa gairin rasuli in ba manzon Allah ba huwa a'zamul fasadi fil ardi shine mafi girman barna da aka yi ma duniya wala salaha duniya ba za ta taba gyaruwa ba wali ahliha mutanen duniya ba su taba zama lafiya illa an yakuna Allah wahdahu huwal mutaa sai idan Allah shi kadai ya zama shi ake bin sa al-ma'bud wanda ake bauta wa da'awatu lahu kira in an za a yi ana kira ne ku zo ga Allah la li ghairihi ba ana kira bane ku zo ga wani abu wa ta'atu biyayya wal ittiba'u li rasulillah ya zamanto ana yin sa ne ga manzon Allah da da'a da biyayya laita illa babu wani abu illa haka yace wa ghayruhu inma tajibu ta'atuhu wani wanda ba annabi ba biyayya gare shi tana wajaba ne idza amara bi ta'atir rasul idan yayi umarni a bi manzon Allah fa in amara bi ma'siyatihi idan yayi umarni a saba ma Allah a saba wa manzon Allah fala sam'a wala ta'a babu ji ga wannan mutumi sannan babu biyayya gare shi fa inna Allah aslaha al-ardh bi rasulihi wa dinihi wa bil amri bi tauhidi wa naha an fasadaha bi shirki bihi wa mukhalafati rasulihi duk wannan baya cikin fatul majid saboda Allah ya gyara duniya ne ta dalilin aiko annabi Muhammad manzon Allah yana cewa kafin ya zo duniya Allah ya kalli duniya sai ya ji kyamanta in banda yan ƙirarun ahalin kitabi da suka rage ba su da yawa yan kaɗan waɗanda suke riko da addininsa na gaskiya to sai Allah ya turo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo da ya taho sai ya gyara duniya idan ka ce za ka bi wata hanya saɓanin ta annabi Muhammad wai har ka gyara ƙasa babu shakka mutum yana da naƙasar imani yace wa man tadabbara ahwal al-alam wanda duk yayi la'akari da halayyan duniya waje da kullu salahi fil ardi zai tarar da cewa duk gyara da aka samu a duniya fa sababuhu tauhidullahi wa ibadatuhu dalilin sa saboda kadaita Allah ne da bautan shi wa ta'atu rasulihi da bin manzon sa wa kullu sharrin fil alam duk wani sharri da yazo duniya wa fitnatin da fitina wa bala'in da bala'i wa qahtin da fari wa tasliti aduwin da cin nasarar makiyi wa gairi zalika ya zama abokin gaba ya samu iko akan musulmai shine at-taslit fa sababuhu dalilin sa mukhalafatu rasul saboda an bar manzon Allah wadda a da'watu ila gairi lahi an koma kiran mutane zuwa ga wani Allah saboda haka musulmai ba su samun nasara sai sun koma ga waye alqur'ani da sunnar annabi Muhammad musulmai ba sa shiga bala'i sai sun bar alkur'ani da sunnar manzon Allah wannan shine gaskiyar magana da can da ake riko da alkur'ani da sunna kafiri bai iya daga yatsa ga musulmi yanzu da kuka ce a'a alkur'ani a aje shi sunnar ma a aje ta mu haɗu da mu da kafirai mu tsara doka sai zama to kafirin bai ganin komai tare da kai na daraja da martaba da karama amma in ka koma ga littafin Allah da sunnar manzon Allah magana ta kare ya ce wa man tadabbara haza haƙƙa dabbar duk wanda ya la'akari da wannan yanda ya cancanta a yi la'akari da shi wannan sashin ma bai cikin fatul maje waje da haza al'amura kazalika zai tarar da wannan al'amari haka yake fi khasati nafsihi wa fi gairihi umuman wa khususan shekul islam ya ce wala haula wala quwwata illa billah wa wajhu mutabaqati hadhihi al-aya litarjama fuskar dacewar wannan aya da abin da babin ke karantarwa shine at-tarjama duk inda kaji an ce at-tarjama ana nufin abin da babi yake karantarwa abin da babin nan yake karantarwa kamar kace summary na wannan darasin gaba ɗaya shine inna tahakuma ila ghairi llahi wa rasulihi tsara doka ya zama an danka shi ga wani wanda ba Allah da manzon shi ba min a'azami ma yufsidul arba min al yana cikin mafi girman abin da ke bata ƙasa na sabon Allah fala salaha halaha, don haka ƙasa ba ta gyaruwa illa bi tahkimi kitabillahi wa sunnata rasulih sai fa an koma aiki da dokar Allah littafin alƙur'ani da sunnar annabi Muhammad wa huwa sabilul mu'minin wannan shine hanyar masu imani waɗanda suka gabata kamar yadda Allah maɗaukaki ya faɗa kama qala ta'ala fi suratul nisa'i aya ta goma sha biyar ne Allah ya ce wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira duk wanda ya saba wa manzon Allah bayan shari'a ta bayyana gare shi ya bi tafarkin wani tafarki sabanin na masu imani sabanin tafarkin sahabbai da tabi'ai da tabi'ut tabi'in ya zama mun zaɓi wani salon rayuwa wanda ya saba ma na annabi Muhammad da kuma sahabban shi Allah madaukaki ya ce nuwallihi ma tawalla zamu jibin tamar abin da ya tara wa nuslihi jahannam mu kona shi da wutar jahannam wa sa'ad masira makoma ta yi muni Allah ya tsare mu in ka koma suratul ma'ida aya ta 50 Allah subhanahu wa ta'ala tambaya ma yake afa hukmal jahiliyyati yabghun yanzu dokar jahiliya mutane suke nema domin tun kafin zuwan annabi Muhammad larabawa haka suke larabawa suna da dattawa kamar yadda ka san yanzu akwai majalisan dattawa ko akwai majalisan ah, sanatoci akwai ah, members to haka kafin zuwan annabi Muhammad wallahi idan rigima ta kaure sai a nemi kasurgumin buka wani kwararre a unguwa sai a je gurin shi shi zai raba gardama to manzon Allah da ya taho sai ce la ga kitabullahi ga sunnati kuma in ko rike ba ku halaka shine Allah ya ce yanzu wancan doka ta jahiliya shi kuke nema yanzu har za a gwada tsakanin dokar Allah da wanda dan adam zai tsara wa man ahsanu min Allah hukuman wa yafi Allah kyawun tsarin doka yauke nuna, amma fa ga mutanen da suke da karfin imani shi yasa aka kawo kalmar al-yaqin ibnu kasir anan ya yi magana mai tsanani yana cewa yunkiru ta'ala alaman kharaja an hukumin lahil muhkam Allah yana kyamatarwa wanda ya fita daga dokar Allah dokar shi an mushtamali ala kulli khairin wanda dokar Allah ita ce ta kunshi dukkan alkhairi annahi an kulli sharrin dokar Allah ita ce take hana dukkan sharri mutum ya bar wannan doka wa adala ila ma siwahu sai ya karkata ya koma ga wata doka sabanin ta Allah wacce ta kunshi alkhairi min ara'i wanda wannan doka ta kunshi ra'ayoyin mutane wal ahwa'i da son zuciyar kungiyoyi ko ba haka bane karuwai za su haɗu su ce ga nasu ra'ayi su tura yan majalisa ayi bil yan daudu su tura kaga wannan al'ahwa wanda an riga an san ba gaskiya bane son zuciya ne ra'ayi da son zuciya wal istilahati da tsare-tsare tsari shi ake kira al tsari ko da ba shi da ma'ana allati wa ba'har rijal wanda mutane ne suka zauna suka tsara sun tsara dokan nan bila mustanidin min shari'atillah ba su jingina da wata dokar Allah ba shari'ar Allah ba kama kana ahlul jahiliya yahkumuna kamar yadda mutanen jahiliya suke tsara dokokinsu min balalati wal jahalati asali yace minal jahalati wal balalati. wato abin da ya shafi jahilci da bata bima ya ba'una ha abin da suke tsarawa bi ara'ihim wa ahwa'ihim ra'ayinsu da son su. sai ya bada misali kuma yace wa kama yahkumu bihi tataru kamar yanda kabilar at-tatar suka yi hukunci da shi min siyasatil malakiyya wanda abin da ya shafi siyasa na mulki akwai wata kabila da ake kiransu su tatar wanda a yanzu musulmai ne suna da ƙasa guda a yankin rasha su ake kira tataristan kabila eh, ce guda wani jinsi na turkawa saboda turkawa suna da jinsi daban-daban banda ƙasan toki in ka shiga rasha akwai jinsi da yawa na turkawa daga cikin jinsin turkawa akwai wadanda ake kiransu a tatar to sun yi wani zamani eh, wanda ba musulmai ba ne yake cewa akwai tsarin siyasarsu wanda suka yi a wancan zamani al-ma'khudha an malikihim wanda aka dauko daga mai mulkin su mai mulkin su din shi ake kira Jinkis Khan ya rubuta sunansa ko Jinkis Khan shine mai mulkin Tatar a wancan zamani shi Jinkis Khan din nan ba kabilar Tatar bane shi ya fito daga kabilar Mongol Mongol sune mutanen Mongolia waɗanda suke arewacin China to amma da yake yana da ƙarfin mulki a wannan zamani sai zamanto yarenta tarju suna tare da shi in ka duba siyaru a alamin nubala littafin al'imam zahabi mujallar na 22 shafin 244 al'imam zahabi yana cikin malaman da suka ba da tarihin wannan mai mulki jinkis khan yana daga cikin masu mulkin da wato ba a manta tarihin su a duniya ba a manta tarihinsu a duniya saboda kazamin barna da suka yi wato shi wannan mutumin jinkis khan al'imamu zahabi yana cewa malikut tatari shine mai mulkin at wa sultanuhum awwal wanda shine ne Sarkinsu na farko allazi zai al-bilada shi ya rusa duniya wa afnal ibada ya hallaka bayan Allah wastaula alal mamaliki Allah ya ba shi ikon samun nasara a kan eh, wato masarautu da dama wato Allah ya ba shi ƙarfin mulki ta yanda ya samu cin nasara kusan eh, rabin duniya sai da ya ci nasara da yaƙi a kanta wannan mutumin yana da ƙarfin mulki sai ya ce wa laisa tari zikirin ƙablahu asali kafin zuwan wannan mai mulki da ake kiransa jinkis Khan mutumin Mongolia su wannan ƙabila na attatar wanda jinsi ne na turkawa da can ba su yi wani abu wanda za a iya tuna shi a tarihi ba inna ma kana tawa'iful mughul mughul badiyatan bi arabi kabilar mughul sune mutanen mongolia wanda suna da kasan su suma a yanzu suna arewacin china waɗannan sune suka kawo shi wannan mai mulki suka mai mubaya'a wato yankin tataristan su waɗannan mutane suka yarda da shi wannan wanda ya fito daga yanki na mongolia kuma a wannan lokaci mulkinsa ya samu faɗaɗa babu shakka ana cewa tun daga wancan yanki na mongolia sai da ya kawo har ƙasar larabawa sai da ya taho har ƙasar iraki wa az'anat bi ta'atihi jami'ut tatar wa ata'uhu fi kulli shay'in saboda haka a wannan lokaci ba mai mulki a duniya da yake da ƙarfi kamar shi wannan mutumin jinkis khan walam yakun yataqayyadu bi dinil islam wala bi ghairihi sannan shi tsarin mulkinsa bai tsaya ma addini guda ba wato bai tsaya ma addinin musulunci ko addinin kiristaniti ko yahudanci ba saboda haka sai yayi hikima sai ya zamanto dan kamar yadda malaman tarihi suke bayani suna cewa mutum ne wanda Allah ya bashi basira Allah ya bashi eh, wato hanyar tsara makirci da sauran walahu shaja'a mufridun mutum ne mai jarumtaka sosai wannan duk yana cikin siyaru a alamin nubala littafin al-Imam Zahabi yace to wannan mutumin a tarihin musulunci ba a samu wanda ya kashe musulmi irinsa ba Jinkis Khan ba a samu ba yana cewa qatlul muslimi ahwanu indahu min qatlil burgusi kashe musulmi ya fi sauki a kan a gare shi a kan kashe kyankyaso ko kiyashi shi wannan mutumin bai damu da kisan musulmi ba ba a taɓa yin mai mulki wanda ya kashe rayukan musulman irinsa ba har dai lokacin da ya mutu a wata ramadan hijira na da shekara 624 shekaransa 811 da mutuwa shi wannan mai mulkin uh, akwai tarihinsa a duk littafan tarihi da ka sani na musulunci kamar Yar a alamin nubala kama a tabakatu shafi'iyyatul kubra yana cewa al’imam abu nu'am yana cewa a jima'an nasu mutane sun yi ittifaki mutane malaman tarihi sun yi ittifaki sun daidaitu ala annal alama duniyan nan mun خلق الله تعالى آدم tun daga lokacin da Allah ya halicci annabi Adam ila zamaniha har zuwa zamanin mai wannan mulki Jinkis Khan yace lam yubtalu bi misliha ba a jarabci dan adam da bala'i irin zuwa wannan mai mulkin ba tun da aka halicci dan adam ba a taba samun bala'i a duniya irin wannan mai mulkin ba Wahiyar hiya alwaqi'a allati satara ma satara mithluha almu'arrikhun abu yace tarihin wannan mai mulkin babu wani malamin tarihi da ya taba rubuta tarihin da ya kamansa sai ya ce a ƙarshe wala allal khalqu ni ina ganin ma ba mamaki yan adam la yarawna misla hadhihi alhadisa ba za su ga irin wannan mai mulkin ba ila an yanqaridul alam har dai duniya ta kare yana cewa shi a tunaninsa ba za a sake mugu wato irin jinkis khan ba wanda ya ta'adima rayuwar musulmai har zuwa ƙarshen zamani to wannan mutumi babu shakka ya yi kisa ga musulmai kisa mai muni wanda babu malamin da zai maka bayanin girman ta'adin da mai wannan mai mulki ya yi wa musulmai kamar misali in ka duba albidayat wani haya na ibnu kafir yana cewa jini da aka zubar na musulmai saboda yawansa har ma dawakai suna zamewa idan suna sukuwa dawakai in suna sukuwa zamewa suke suna faduwa saboda ƙarfinsa sai ya tsara musu tsarin mulki mu je karatu ya ce allazi wa ba'alahum sai ya tsara wa mabiyansa littafin dokoki na tsarin mulki da ake kiransa aliyasaku sunan littafin kenan aliyasaku in ka duba malamin tarihi da ake kiransa al-kilkishandi uh, wanda yana cewa kalmar siyasa asali ta samu asali ne daga ainihin kalmar wannan tsarin mulki na shi wannan mutumin da ake kira aliyasaku asali tsarin mulkin da wannan mutumin ya yi shi ake kira al-yasaku amma a fatun majid ya ce al ko al-yasaku sukan kira shi kuma al wato duka akwai waɗannan kalmomi duka suna yana daga alaka da eh, ainihin sunan wannan tsarin mulki wanda shi wannan mutumin yayi tunda yana da ƙarfi yana da ƙarfin mulki don haka sai ya tsara dokoki ya yi tsarin dokoki to wannan tsarin nashi al-yasaqu ko al ko al a kwana a tashi mutanen masar sai suka ƙara marsinin a farkon shi suka ƙara marsinin a farkon shi sai ya zama siyasatu, shi ne ya koma kalmar siyasa amma asali sunansa al wato tsarin mulki ne wanda ya yi yace wa huwa ibaratun kalmar al-yasiqu dinnan fassara ce an kitabin game da wani littafi majmu'un min ahkamin wato wannan littafi ya tattaro dokoki kadikta basaha shi wannan mai mulkin ya cicciro dokokin ne min shara'i'in shatta eh, asali yace an shara'i'in shatta a littafin tafsirinsa yace ya ciro ne daga dokoki daban-daban min al-yahudiyya ya ciro dokoki daga yahudanci wa nasaraniya da kiristaniti wa millatul islamiyya da kuma tafarkin musulunci da ya cicciro su sai ya haɗa tsarin mulki guda shine ake kira al-yasiku wanda in ka lura sai ka ga kamar tsarin siyasa ta yanzu tana nan akan irin wannan tsari da shi wannan Genghis wanda shi ya fara yinsa domin in ka dubi siyasa zaka ga cikinta akwai tsarin musulunci sannan akwai tsarin kafirci ko kamar ana ɗebo tsare-tsare ne daga addinai daban-daban da al'adu daban-daban sai a hada sai a maishe su tsarin mulki na al'umma ya ce wa fiha kasirun min al'akami a ciki akwai dokoki da yawa a kazaha an na barhi wanda shi zallan hangensa ne wa hawahu da son zuciyarsa kawai yasa ya tsara a cikin wannan littafin fasarat fi banihi wannan tsarin wannan littafi sai ya tabbata cikin 'ya'yansa sai ya zamanto shar'an muttaba'an wannan shine shari'ar da ake bi zuriyarsa bayan mutuwan shi sai ya zama ƴaƴansa sun mai da wannan tsarin mulki ya zama abin gado yuqaddimunaha suna gabatar da wannan littafin ala eh, alal kitabi was sunna haka ne ko suna gabatar da shi akan alqur'ani da sunnar annabi muhammad eh, wato abin da ya faɗa a ainihin littafin tafsiri ya ce alal hukumi bi kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wa sallam wato anan hikimar Allah subhanahu wa ta'ala domin akwai hadisin da ya zo cikin sahihul bukhari duk sa'ilin da kaga kafiri ya tsananta kiyayya ga musulmai to ka sa ido ba zai dade ba zai musulunta shi kuma musulunci yana da wannan yanayi idan aka tsananta adawa gare shi to karshen al'amari za a dawo a shiga abin da ya faru shi ne Jinkis Khan ya mutu yana kafiri duk ta'adin da yawa musulunci sai zama ƴaƴansa sai suka musulunta wannan kabilar tatar yanzu gaba ɗayanta musulmai ne tataristan dukkansu musulmai ne sai zama tarihi ne kawai to amma abin da shi ibnu kasir yake faɗa shi ne shi wannan kafiri ya tsara wani littafi na tsarin mulki wanda ya cicciro dokoki daga addinai sai ya tsara shi ya mai da shi tsarin doka wanda al'umma take riko da shi bayan rasuwar shi 'ya'yansa duk da cewa sun musulunta 'ya'yan nashi masu mulki sai zama idan za a yi aiki da doka sai a fara gabatar da alyasik kafin alkitabu wa sunna sai a fara gabatar da ainihin tsarin dokan da wannan mai mulkin yayin kafin dokar Allah da sunnar annabi Muhammad shine ibnu kasir sai yace wa man fa'ala zalika minhum fa huwa kafir yajibu qitaluhu duk wanda ya haka daga cikinsu ya tabbata kafiri wajibi ne a yake shi hatta yarji'a ila hukumillahi wa rasulihi sai ya dawo ga hukuncin Allah ya fifita hukuncin Allah akan hukuncin da wani dan adam ya tsara fala yahkumu siwahu fi qalilin wala kathir babu wanda ke da ikon yin hukunci sabanin Allah cikin matsala karama ko ko matsala mai yawa idan ka duba ma al-bidayatu wan nihaya a mujallal na 13 shafi na 119 ibnu kathir yace wannan malaman sunna sun yi ittifaki akai kuma babu shakka haka ne wanda anan maganar da yake wato idan aka samu wata doka wacce aka yi aron dokoki daga addinai daban-daban aka tsara ta kamar misali constitution na Najeriya ko na wata kasa misali wanda an tsara ta ne bisa la'akari da addinai daban-daban to ba wai gaba ɗayansa ne yake zama kafircin ba ma khalafa shar'a minhu abin da ya saba shari'a shi ake ce makafirki wanda ya dace da shari'a wannan ba kafirci bane Allah ya sa mun gane sannan ko ke cewa wanda ya aikata haka fa huwa kafirun malamai na cewa laisa kullu man waqa'a alaihi al-kufru kafara ba wai duk wanda aka ce ya kafirta shi ya zama kafiri ba kafirci yana hawa mutum akan matakai daban-daban in ka duba fatawar lajina mujallar na farko shafin 782 nan shekul islam a majmu'u fatawa a mujallar na 33 shafi na yace jibu alal na wajibi ne akan musulmai ayyu hakimullaha ya zamanto sun gabatar da Allah shi ke tsara musu doka wa rasulahu da manzon shi fi kulli ma shajara bainahum abinda duk ya auku a tsakaninsu wa man hakama bi hukmin wanda kuwa ya tsara wata doka mimma yukhalifu shar'allahi wa rasulihi dokar da ta saba ma shari'ar Allah da ta manzon shi wa hukumallahi wa rasulihi wa huwa ya'lamu zalika yana sane da haka ya tsara wannan doka fa huwa min jinsi tatar to shi ma yana daga jinsin wancan kabila da ake kiran su at-tatar alladhina yuqaddimuna hukma al ala hukmi wa rasulihi wadanda suke gabatar da hukuncin wannan littafin tsarin mulki wanda Jinkis Khan ya tsara suna gabatar da shi akan dokar Allah da ta manzon Allah wa man ta'ammada zalika wanda yayi haka da gangan faqad qadaha fi adalatihi wa dinihi to an samu aibu a cikin adalcinsa da kuma addininsa mutane da yawa wannan babi na fathul majid eh, ya ingiza su ga shiga abin da ake kira jihadi a wannan zamani dalilinsa saboda rashin fahimtar abin da ibnu kasir yake nufi a nan ka la'akari da wannan babi ibn kasir yana maganan asbabul jihadi asbabul jihadi wato jihadi yana da sababi akwai dalilin da kansa a yi jihadi daga cikin dalilai da sukan sa a yi jihadi akwai barin aiki da dokar Allah Allah ya samun gane barin aiki da dokar Allah yana sababta jihadi a cikin albidayatu wani haya yake cewa wannan bil ijma babu sabani akan haka amma shi kansa jihadin fa yana da sharuɗa baya magana akan sharuɗan jihadi a nan, yana magana akan asbabul jihadi Allah ya samun gane min asbabin jihadi daga cikin dalilai da kan sa a yi jihadi akwai barin aiki da dokar Allah da kuma tsarin sunnar annabi Muhammad to amma jihadi shi kansa yana da sharuɗa wannan babu shakka shi yasa in ka duba shi kansa ibnu kasir ɗin wanda yake wannan magana in ka duba tafsirin suratun nisa'i aya ta 78 yana magana akan min asbabil jihadi abinda malaman sunna suka yi ittifaki kai. wanda jihadin yana zuwa kashi biyu akwai jihadu daf'i akwai jihadu talabi jihadu daf'i shine na kare kai idan aka fada muku da yaki wannan ku tashi ku kare kanku nau'in jihadi da ake kiransa jihadu daf'i amma jihadu talabi shine kai da kanka ka nemo yakin ba fada maka akai ba kai ne zaka nemi yakin wanda bayanin da ibnu kasir yake anan yana daga cikin nau'i na jihadu talabi neman yaki wato kai yaki saboda gyara wata barna ka yaƙi saboda kawar da wata ɓarna ko tabbatar da wani adalci kaga wannan shine jihadu talabin jihadu talab yana da sharadi sharadinsa sai in akwai ƙarfi da kuma iyawa wanda duk malaman sunna sun yi ittifaki a kai don haka nan yake zama kuskure kamar yadda ibnu kafir ya faɗa a suratun nisa aya ta 78 yana cewa in ka duba tarihin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yace kana almu'minuna fi ibtida'il islam a farkon musulunci musulmai bi makka lokacin suna makka ma'amuri na bi wa zakati ana umurtan su ku yi sallah ku yi zakka wa illam takun uh, zatan nusubi ko da a ce dukiyar kama bata kai nisabi ba lakin kanu ma'amuri na bi muwasatil fuqara minhum zakka ta sauka tun annabi yana makka amma kuma dukiya uh, ba wai sai ka kai nisabi ba ka dai taimakawa talaka shine zakkanka a wannan lokaci wa kanu ma'amurina na safi wal afu anil mushrikin Wasabri ilahiyin, sannan ana umurtan su ku yi haƙuri ma kafirai ku yi haƙuri ma cutarwa da ake addinin Allah ku yi haƙuri ma izgili da ake wa musulunci wa kanu yataharrafuna wa yawadduna yataharraquna wa yawadduna law umiru bil amma su musulmai a wancan lokaci suna samun zafi suna samun damuwa saboda annabi bai musu umarni su yaƙi ba walam yakun al halu idza ka munasiban in ji ibn kasir walam yakun halu izzaka munasiban amma a wannan lokaci da suke makka yaki bai dace da su ba li asbabin kasira saboda dalilai da yawa na daya qillatu adadihim yawan su bai wato adadin su bai da yawa idan an kwatanta da adadin kafirai bin nisbati ila kasari kasarati adadi aduwihim kaga ashe yawa yana daga cikin ka'ida na jihadu talabi matukar yawan ku bai kai yanda za ku kai ku rinjaye kafiran ba ya zama sun ninka ku sama da biyu yanda ayoyin alkur'ani suka nuna mana to jihadi jihadu talab yana faduwa Allah ya sa muna ganewa jihadu talab yana faduwa idan kafirai sun dara adadin musulmai ninki biyu to jihadin yana faduwa walam yakun alhalu idza ka munasiban yace liqillati adadihim bin nisbati ila kasari kasarati adadi aduwihim wa ha kaunuhum kanu fi baladihim wa huwa baladun haramun wa asharafu biqa'il arbi saboda suna zama a makka makka kuma tana da hurumi ba a yaki makka tana da daraja falam yakun al-amru bil qital fihi ibtida'an la'iqan don haka a ce musulmi yayi yaki a wannan lokaci a farkon musulunci bai dace ba falihaza lam yu'maru bil jihad illa bil madina sai da suka dawo madina me yasa aka ba su dama su yi jihadi lokacin suna madina lamma sarat lahum darun wa man'atun wa ansarun yanzu suna da ƙarfi yanzu sun samu mafaka sannan yanzu suna da mataimaka ah, to wannan lokaci sai Allah ya shar'anta jihadi gare su in ka duba littafin Ibn al-Qayyim al-Jawziyya Zadul Ma'ad mujallal na uku shafi na 11 a farkon eh, abin nan mujallal na uku ya ce wa amma jihadu arbabiz zulmi jihadi game da masu zalunci wal bid'i a yaƙi azzalimi a yaƙi mai bid'a wal munkarati da wani mai aikata sabon Allah tsara doka yana cikin abubuwan da Allah bai so yana cikin al munkarati ibn al qayyim yace yaƙan waɗannan jihadin su fa salatu maratib martaba uku ne inji ibn al qayyim jawziya yaƙan mai yin bid'a da yaƙan mai yin zalunci da yaƙan wanda ya canza dokar Allah wanda ya zama yana aiki da wata doka wacce ba ta Allah ba yana da mataki uku al'ula mataki na farko bil yadi idza qadara kenan za a yaƙe shi da hannu idan mutum ya kai e, lahu udura yana da ikon hakan kenan fa in ajaza idan ya zama an gaza ba a cimma sharadin yakin ba saboda gazawar ƙarfin musulmai saboda gazawar adadin musulmai saboda gazawar ilimin musulmai da sauransu sai ce fa in ajaza in taqala ila lisani wannan jihadi ɗin yana ƙaura sai ya koma game ga harshe saboda haka jihadi saboda kawar da bid'a jihadi saboda kawar da wata barna da take aukuwa a ƙasa idan matakin jihadi da hannu bai yiwu ba sai ya koma game ne ga harshe don haka aikin shine na wa'azi malamai su yi ta karantar da mutane jama'a a farga kaza kaza ba shi da kyau bid'a ne kaza ko ko a daina aikata kaza wannan shine jihadul lisani fa in ajaza idan ma ta kai ga wa'azin da harshe ya gagara sai ya ce to jahada bi qalbihi sai ya bar abin ma a zuciyarsa sai dai ya kyamace shi ya shiru saboda akwai inda wa'azin nan ma da muke wallahi baka iyawa to kaga nan ma kenan martaban jihadi da harshen ya faɗi sai dai a koma ne sai dai zuciya ta kyamata illa iyaka ashe kaga maratibul jihadi salasa idan ka ce za ka ɗauki na farko kaɗai za ka yi jihadi da hannu don ka gyara barna babu shakka ka saba mu tafarkin manzon Allah wanda shi ake ce ma al-Gudu wuce iyaka wuce ka'idar da musulunci ya tsara haka shekul islam shi ma ya faɗa a cikin majmu'u fatawa a mujallar na 34 shafi na 175 ya ce wal aslu anna hadhihi alwajibati tuqamu ala ahsan alwujuh gyara barna asali ana ana la'akari ne da yanayi mafi kyau kafin a yi gyara in ji shekul islam domin jihadi gyara ne ko gyara barna ana la'akari da yanayi da ya dace famata amkana iqamatuha min amirin lam yuhtaj ila ithnaini idan ya zama shugaba kadai zai iya gyara barna to ba a bukatar matalakawan kasa su yi magana sai su yi gum da Allah zai ba mu sarkin musulmi misali karfin hali da imani da jajircewa ya fito ya ce mu yanzu bukatan mu a raba Najeriya mu samu kasar mu mu yi shari'a ai kaga ya hutar da kowa ko ya hutar da kowa magana ta kai shi yasa yace idan aka ce shugaba kadai zai iya gyara barna ba a bukatar ma mutum biyu shikenan wa mata lam yakum illa bi adadin wa min ghairi sultanin uqimat idza lam yakun fi iqamatiha fasadun amma idan ya zama shugaban bai iya gyara barnan sai dai jama'a su yi fa to nan kuma sai ayi la'akari shin idan jama'an sun tashi gyara barnan me zai biyo baya in ji shekul islam idan jama'a suka tashi akan misali mu yanzu muna so a tsaye da shari'a a ƙasar nan me zai biyo baya wa mata lam yaqum illa bi adadin wa min ghayr sultanin uqimat amma sharadi idza lam yakun fi iqamatiha fasadun yazidu ala idaatiha kada fa ya zama kokarin kafa shari'a ya kawar ma da shari'a inji shekul islam kana kokarin a kafa shari'a saboda haka musulmai su dawo ga dokar Allah da ta manzon shi amma kokarin naka tunda baka cika sharuɗa na jihadi ba sai aka wayi gari kuma musuluncin kansa ya shiga barazana fa innaha yace wa mata lam yakun illa bi adadin min ghairi sultanin uqimat idza lam yakun fi iqamatiha fasadun yazidu ala ibaatiha uh, fa min babil amri bil ma'arufi wa nahyi anil munkar shekul islam yace domin jihadi da wa'azi babin guda ne idan misali wa'azin da zaka ya zama bashi da tasiri to yin wa'azin ma yana haramta kamar misali mutum ya je gidan giya sun bugu tilis sai ya ɗauki microphone yana ta wa'azi wani ma sai kundu mamar ashar ko to a nan da shi ne wa'azin da shi mai shan giyan wa ya fi laifi shekul islam ya ce wannan mai wa'azi ya fi laifi saboda baka kai wa'azin mahallin da ya dace da shi ba saboda haka a nan yana cewa wa'azi da jihadi babin su guda ne idan jihadin ka ba zai samar ma al'umma alkhairi ba to haramun ne kamar yadda in wa'azin ka ba zai gyara barna ba sai dai ya ƙara barnan sai na zama haramun domin in mutum ya je gidan giya yana wa'azi ba mamaki wani mashayin giya ya ce ni yau ma na fara ko saboda ma ya ba wa malamin haushi fa in kana fi zalika min fasadi wulati al-amri aw ar-ra'iyya ma yazidu ala ibatiha idan ya zama jihadin da za a yi saboda a yi gyara barnar da za ta samar ma shugabanni da talakawa ya fi yawa akan abin da ake son a gyara sai shekul islam ya ce lam a fasadun bi afsada minhu ba a gyara barna da wata barnar da ta fita a ce kaga kenan jihadi maslaha ne don haka malamai la shakka suna magana akan jihadu talab shine jihadin kokarin yi gyara yana da sharaɗi sharaɗinsa shi shine al-istita'a wal ya zama akwai iyawa akwai halin da za a yi wannan jihadi saboda me akwai ka'ida wacce Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mana a cikin alqur'ani a suratul baqara yake la yukallifu nafsan illa wus'aha Allah bai taba dora marai ya aikata wani abu ba sai wanda zai iya don haka idan Allah ya ce ku yi jihadi Allah ya sani da zaran mun cika sharuɗan jihadi da mun tashi wallahi ba a wata biyu uku mun ci nasara amma idan kaga ana tirjewa akai gwauro kai mari to akwai gyara saboda Allah in ya shar'anta abu to abin nan da Allah ya shar'anta ba zai gagare mu ba bai yiwuwa Allah ya ce mu yi jihadi a waye gari a boye muke ba a fili ba ba zai yiwu ba ka'idar musulunci kenan in ka dawo suratul talaq Allah ya ce la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha idan ka dawo suratul tagabun fattaqullaha mastata'tum don haka waɗannan ka'idoji suna tabbatar da cewa jihadu talab bai yiwuwa a yi shi sai an cimma sharaɗi na al'ittita'a wal qudra akwai ƙarfin makami akwai yiwuwar adadi na musulmai wanda za su iya wato gyaran ba tare da an ce eh, matsala ta dawo ga al'umma ba wanda babu shakka malaman suna sun yi ittifaki akan wannan duk littafin fikihu da zaka buɗe in dai jihadu talab ne zaka ga wannan ka'ida saboda haka rashin bin wannan ka'ida yana nuna rashin cika sharaɗi na jihadu talab Allah ya mun gane idan ana magana a kan sababul jihadi ya bambanta da shartul jihadi sababin jihadi kafirci idan ana kafirci a ƙasa za a yi jihadi sababin jihadi ba a aiki da dokar Allah wannan duk asbabul jihadi ne amma jihadin kansa yana da shurut Allah ya mun gane shartu min shartul jihadi ya zama akwai wato iyawa game da musulmai in ka duba a sharhul mumti na ibn al-usaymin yana cewa la budda fihi la budda fihi wato al min shurutin dole ne jihadi ya samu sharuɗa dole ne in ji shi saboda wannan babu wani sabani a tsakanin malamai wa huwa an yakuna indal muslimina qudratan wa waƙuwa. ya zama musulmai suna da iyawa sannan kuma suna da ƙarfin da za su iya gyara una bi halqital fa in lam yakul ladayhim qudra idan ya zama ba su da ƙarfi ba su da iyawan kenan fa inna ikhama anfusihim fil qitali idan musulmai suka jefa rayukansu a jihadi sai ce hukuncinsa ilqa'un bi anfusihim ila tahluka sun jefa rayukansu ne ga halaka domin yana da ƙa'ida, in ba a cika sharuɗan ba to idan ka fada mu jihadi ka jefa rayuwarka ne a cikin halaka saboda shi Allah da ya shar'anta jihadi ya yayi masa sharaɗi, idan baka cin mu sharaɗin ba fa me ya faru ka jefa rayuwarka ne a cikin halaka walihaza lam yujibu Allah subhanahu wa ta'ala alal-musulmi na alqital wa hum bi shi yasa lokacin da musulmai suke makka Allah bai ce su yi jihadi ba li'annahum ajizuna bu'afa'u saboda suna da gazawa suna da rauni suna da jahilci suna da uh, wato uh, adadinsu ba yawa saboda haka a lokacin Allah subhanahu wa ta'ala bai shar'anta jihadi gare su ba sai ya ce falamma hajaru ila madina amma lokacin da suka yi kaura suka dawo madina wa kawwanu daulatal islamiyya suka samar da daular musulunci wa tara lahum shauka lokacin da ya zama suna da karfi a wannan lokaci umiru bil sai Allah ya umarce su su yi yaki kaga kenan yaƙi kamar yadda Sheikhul Islam ya faɗa a majmu'u fatawa mujallar na 34 shafin 175 yaki da wa'azi babi ɗaya ne ana la'akari da maslaha ana hangen shin idan yi wa'azin nan za a ci riba idan nayi wa'azin nan in babu riba to fara wa'azin ma ba shi da amfani wannan shi ne abin da musulunci ya tanada to haka shi kansa jihadi sai an auna da hankali shin karfi na makamin da na nayi tanadi ya kai in yi yakin nan adadin ya kai mu yi wannan yaki yunkuri na ya kai a ce in ta san magyara wato al'umma ta ya zama za a daina aiki da dokoki waɗanda ba na Allah ba idan ba su kai ba maganar ibn al-qayyim al-jawziya yace sai a koma matakin jihadi na biyu wanda shine alal lisani wa'azi jama'a za su yi ai ta faɗakar da al'umma wannan Allah shike da lokacin gyara matukar ana wa'azi wallahi wa'azin nan yana ratsa al'umma mu ne muke gani kamar wa'azi bai tasiri yana tasiri dan billahi al-azim wanda yake kasan nan shekara 30 40 da ya wuce ya san fahimtar addini na mutum a yau ba ɗaya ne da da don haka wa'azin da ake ɗin da muke ganin mutane bai musu tasiri kuskure ne wa'azin nan da muke yana tasiri yana canza rayuwar al'umma a hankali in aka yi haƙuri akwai lokacin da da kansa shari'an zai tsaya اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد majid اللهم بارك على muhammad. وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل فأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك